تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana masu kallon wannan shiri mai albarka a cikin wannan tasha mai albarka ina muku barka da saduwa a cikin wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an wanda muke rayuwa tare da wannan alƙur'ani mai albarka a cikin wannan wata mai albarka na ramadan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana addu'o'inmu da ibadunmu da muka yi a cikin wannan wata mai albarka idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya a kan ƙarshen aya ta 31 a cikin wannan sura suratul ma'arij a yau insha Allahu za mu tashi a kan aya ta 32 wanda shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un Allah yana ci gaba da faɗa mana siffofi na bayan Allah nagari wanda ba sa cikin wa'incan mutane ko kuma ba sa cikin nau'i na mutumin da aka ce mana halu'an ne mai kwaɗayin tsiya yana da kwaɗayi yana da rowa Allah ya ci gaba da cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waɗanda game da amanarsu da alƙawarruka nasu suna kiyayewa ba sa tozartar da amana amana babbar amana ita ce amanar da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mana ta bauta mai shi kaɗai ba tare da mun cakuɗa wani da shi a cikin bauta ba Allah ya faɗa a cikin suratul ahzab ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal haƙiƙa mun bujuro da amana wacce wannan amana mun bujuro da ita akan sammai da ƙasai har da duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka kyamaci su karɓi wannan amana wa ashfaqna minha suka tsorace ta amma wa hamala har insan mutum ya karɓi wannan amana wannan amana ita ce ta nauye-nauye da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kanmu ita ce babban amana da ya wajaba a kan mutum ya fara kula da ita saboda ka kulla alkawari tsakaninka da Allah cewa za ka bauta mai shi kadai ba tare da ka haɗa shi da abokin tarayya ba ka yi alkawari za ka bi umarninsa ba tare da ka saba ba to ya kamata a yi riko da wannan amana amana ɓangare na biyu shine amana wacce ta shafi 'yan uwa musulmi tsakaninsu da juna na baka amanar kaza to ka kiyaye min ita za ta iya kasancewa amana ce ta dukiya wanda yanzu amana mun zo wani lokaci da idan aka san mutum mai amana nuna shi ake da ƙyar kake samu saboda lalacewar da mutane suka samu kanta a ciki kowa so yake na ɗan uwansa kowa Allah Allah yake haƙƙin wani ya shigo hannunsa ya turmushe to irin wannan amana wajibi ne akan mu kiyaye ta amana ta dukiya mu da 'yan uwanmu ko amana ta sirri wani ya baka sirrin shi kada ka je ka buɗa mutum ya kirawo ka saboda ganin cewa kai mai hankali ne ya baka amana ta zance akan cewa kaka faɗa wa kowa sirri ne tsakanina da kai ina da matsala kaza ina da matsala kaza menene shawararka amma saboda ka raɗi, da shishigi da san kai dai sai ka faɗa ka je ka tona mai asiri to irin wannan ba su sumfanci da irin wa'annan mutane na kirki ba irin wannan amana wajibi ne akan mu mu kula da ita akwai babbar amana har tsakanin mu mu jama'a akwai babbar amana akwai amana ta shugabanni wanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinta musu kula da al'amuranmu shugabanninmu ya kamata su riƙe amanar da Allah ya ɗora musu a kanmu ya kamata duk wani abu da muke bukata a matsayinmu na ɗan 'yan adam su gabatar da shi a kanmu dukiyoyinmu da allah maɗaukakin sarki ya sa ta a hannunsu don kula da al'amuranmu ya kamata su gabatar da ayyukan da za su amfane mu wannan duk amana ce wacce idan ka duba yanayin yadda ake rayuwa da yawa daga cikin waɗanda Allah ya jingina musu irin wannan al'amura sun watsi da wannan amana ba sa kula da ita abubuwan da za su rinka baka baƙin ciki da haushi ka rasa yadda za ka yi idan ka duba yadda mu take rayuwa yadda an kasa saman mana da mafi ƙarancin abin da ya kamata ɗan adam mai rayuwa da shi ka je ka ga asibitocinmu ba ma a tunanin wannan duk wanda ya shiga sai inda yana da tausayi sai ya yi kuka shugabannin ba su mana ba kuma muna da shi wannan abubuwa ne amana ce da suka tozarta wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye su akan kanta. ka je ka duba makarantunmu ta kowane bangare matsala ce Bangaren malamai Bangaren wurin da za a yi karatu ba wani wuri da aka baka haƙƙinka to saboda haka wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu tabbatar da cewa wannan duniyar ba za ta dawoma da mu ba an mulki gare mu wallahi zai zo ya gushi an dama Allah ya baka to wallahi za ta zo ta gushi to ba abin da zai faɗakar da kai sai mai sai tuna Allah subhanahu wa ta'ala cewa akwai ranar da zai tsare ka ya tambaye ka kan wannan amana da aka baka shin ka rike ta ko baka rike ta ba wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un duk wani alkawari da suka yi suna cikawa duk wata amana da take kansu suna kokarin ije wannan amana suna kokarin kula da wannan amana kuma su sata a wuraren da ya dace wallazina hum bi shahadatihim qa'imun idan aka zo wurin shaida wanda suna tsaye da shaida yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su ba sa shaida zur ba sa ƙarya ba a zuwa a kira su akan abin da ba su gani ba su ba da shaida wanda yanzu ana samu akwai mutanen da rumfa gare su shago gare su suna zaune sana'arsu kenan idan ka je ka ƙulla wata tsiyar kana so a ba da shaida akan wannan tsayar da kai to sai ka zo ka ba su kuɗi su kawai 'yan rantsuwa ne a kan ƙarya shaidar zir shahadatu zur wanda wannan babban laifi ne yana cusa mai aikata shi cikin wutar jahannama to shi yasa shaida ba a so a ɓoye ta sawa'an akan wannan shaida za ka yi wa wanda yake mawadaci ne ko kuma za ka yi wa talaka kada ka ji tsoron ba da shaida ta gaskiya akan mutumin da yake da wani matsayi don matsayinsa don ko tsoron idan ka ba da shaida akan zai cutar da kai ka duba fuska Allah subhanahu wa ta'ala kada ya kasance mutum don ba shi da wani matsayi talaka ne ba shi da shi abin tausayi ne ka ƙi bada shaida akan saboda tausayi Allah maɗaukakin sarki ya fi shi ya fi ka tausayin shi kuma shi ya ce ka bada shaida ta gaskiya wallazina hum bi shahadatihim qa'imun Allah maɗaukakin sarki ya yaba irin wa'annan mutane masu tsaye da shaida to idan ka duba ta wani ɓangaren kuma ya ƙara yaban waɗansu wanda ba sa shaida zur a cikin suratul furqan ya ce wallazina la na zura wanda ba sa zuwa su shaida zur abu ba da kai aka yi ba ka san yadda aka yi ba ka zo ka kutsa ka ba da shaida yi wannan taɓewa ce kuma halaka ce kuma lallai duk wanda ya aikata wannan zai haɗu da sakamakonsa a gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abi bakarata abu bakarata ya ce manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce ba na faɗa muku manya-manyan laifuffuka ba har sai da manzon allah ya faɗa sau uku suka ce eh manzon allah a gaya mana ya ce musu yin shirka da allah yana daga cikin manya-manyan laifi sannan da cutar da iyaye da manzon Allah yana kishin gida haka sai ya zauna a zaune ya ce da kuma faɗan zur da kuma shaidar zur to shi yasa shaida wacce bata dace ba shaida ta zur baka nan aka yi abu ka zo ka shaida ƙarya yana daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda ta su Allah maɗaukakin sarki zai cusa mutum Eh, cikin wutar jahannama wal iyadu billah to shi yasa ya kamata a guji wannan shida ta zur abu ne da mutane sun saba wasu magani suke kamar ba laifi ba ne kamar halal ne to ya kamata a guji shi Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun wallazina hum ala salatihim yuhafizun Allah maɗaukin sarki ya ce waɗanda dai suke kiyaye wannan sallah tasu kaga da farko an ambaci sallah nan ma da aka zo aka kawo ƙarshe an ambaci sallah ba komai yake nuna mana ba wannan tsari da Allah maɗaukin sarki muka ga ya bi? sai mahimmancin sallah aba ce mai mahimmancin gaske a cikin rayuwarmu wanda lallai ya kamata yadda Allah yake mana umarni mu dawwama a kanta kuma mu kiyaye ta wajibi ne a mu mu wannan aiki maimaita ta da aka yi anan abin da malamai suke cewa an maimaita ta ne saboda falalarta an fara da ita an kulle da ita kamar yadda aka fara cikin suratul isra a cikin waɗannan abubuwan da aka yi ta hana mutane har guda goma sha takwas aka fara da hana yin shirka da Allah sannan ƙarshe shi ma aka zo aka kawo ƙarshe da hana yin shirka da Allah saboda mahimmancin tauhidi ula'ika wa'innan mutane da aka ambaci siffofinsu fi jannatin suna wata aljanna wannan aljannan mukramuna za a girmama su a cikin wannan aljanna to a cikin suratul mu'minun da aka ambaci irin wa'innan siffofi Allah maɗaukin sarki ya ce ula'ika humul warithun waɗannan masu irin waɗannan sufofi su ne masu gadon aljanna allazina yarisuna alfirdausa mun fi khalidun waɗanda za su wato gaji aljanna ta firdausi wacce ita ce aljanna da tafi kowace aljanna daraja tafi kowace aljanna ɗaukaka ita ce a'alal jinan aljanna da tafi kowace wannan a cikin suratu almu'minun kenan bayan Allah maɗaukin sarki ya gama faɗar siffofi na wa'annan bayan Allah na gari sai ya dawo da magana kan kafirai Allah ce fama na kafaru me ya samu kafirai ne me ya samu wa'innan maƙiya Allah fajirai mujirmai kai balaka suke fuskanto ka muhuti'ina suna ta gaggawa kamar suna so su zo su ji azanka me ya same su ne lafiya kuwa An yamini wa an shimali azin za ga suna ta taruwa hagu da dama can ga su nan gasu su suna ta taruwa nan mutum uku su taru can mutum hudu su taru duk suna fuskanta suna so su zo wurinka waɗansu suka ce abin da ake nufi famalin na kafaro kibalaka muhti'in ai me ya samu nan kafirai sun juya ma baya suna gudu gabarinka sana idan sun tafi sai kuma gansu a gefe hagu da dama izina suna ta tattaruwa nan cincirundo nan cincirundo shine abin da ake nufi da izin kenan wanda wannan kalma tana daga cikin kalmomin da aka kawo a cikin tambayoyin da nafi'u ibn al-azraq al-khariji yayo abdullahi dan abbas kan waɗansu kalmomi kusan guda arba'in da ya tambaye shi a cikin al alkur'ani Dan ya gwada ibn abbas daga ciki akwai izin imamu suyuɗi Allah ya mai rahama ya kawo su a cikin alitkan fi ulumil qur'an cikin babu gharibil qur'an nafi'u ibn al-azraq ya tambayi ibn abbas ya ce mai izin yake nufi sai abdullahi dan abbas ya ce mai izin abinda ake nufi aljama'atu fi tafriqa ka samu jama'a mutum uku mutum hudu mutum biyar amma wa'innan a can wa'innan a can wa'innan a can duk a rarrabe sai nafi ibn al-azraq ya ce mai wahal ta'rifu al-arabu zalika shin laraba sun san da wannan shi yasa harshen larabci yana daga cikin babban ginshiki wanda ake gina fassarar alkur'ani a ciki abdullahi ɗan abbas ya ce e baka ji wani mawaƙi daga cikin laraba yana cewa faƙamu hurauna ilaihi hatta aqamu hawla minbarihi izina sai suka tashi suna gaggawa zuwa gare shi har sai da suka zo kusa da bambaransa suna jama'a wato fi tafriqa wato mutum uku mutum hudu a rabe mutum uku mutum biyar haka to shi yasa izin abin da ake nufi shine jama'a fi tafriqa فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ينظر su suna tunani suna kwaɗayi ne kowa daga cikinsu zai iya shiga ko kuma zai shiga aljanna mai ni'ima in ma suna tunanin haka su dina aljanna babu mai shigarta sai mai aiki wanda bai aiki ba ya za a iya yi tunanin zai shiga aljanna aljanna ce ta muminai ta musulmai wanda suka yi imani da Allah ba ta kafirai ba ranar gobe kiyama na dama za su ba su ba aljanna kalla Allah ya ce ku saurara wannan kalima ce da ake tsoratar da mutane da ita inna khalaqnahum mimma ya'lamun haƙiƙa mun halicce su daga abin da suka sani wato ɗugan maniyi kenan abin da aka halicci ɗan adam ɗugan maniyi daga wannan ɗugan maniyi daga shi aka halicce su fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib inna laqadirun Allah maɗaukin sarki ya ce ina rantsuwa da ubangijin mafitar rana inda take fitowa da kuma inda take faduwa wato wurare wurare da take fitowa nan an yi amfani da lafazin al-mashariq wal magharib an yi amfani da lafazin jam'i saboda idan rana za ta fito kullum ai ba ta wuri ɗaya take fitowa ba ta wata hanyar yau ta fito ta nan hanyar gobe ta fito ta nan hanyar to shi yasa aka yi amfani da lafazin almashariq wato wuraren da rana take fitowa hakanan aka yi amfani da almagharib wuraren da idan rana ta tashi faduwa take zuwa ta fada ta wuraren fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib Allah ya ce ina rantsuwa da ubangiji na wuraren da rana take fitowa wal magharib da kuma wuraren da rana take faduwa ala an nubaddila khairan minhum za fa mu iya canja mutanen da suka fi wa'innan al'amari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk laifin mai laifi duk mujirmancin me mujirmanci idan Allah maɗaukin sarki ya ga dama idan Allah maɗaukin sarki ya so a rana ɗaya zai kawar da shi Allah ya ce in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz idan Allah ya so zai iya tafiyar da ku ya zo da waɗansu halittun ba ku ba Allah yana da iko akan wannan in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa ma zalika ala Allah bi aziz duk iko ne na Allah Allah ya ce wa ma nahnu bi masbuqin mu kuma ba masu gajiyawa bane akan haka za mu iya aikata wannan fazarhum Allah maɗaukin sarki yake cewa annabi ka kyale wa innan kafiran ka rabu da su ya hudu wa yal'abu su ta kutsawa cikin kafirci da shakiyanci wa yal'abu su ta wasan su hatta yulaqu yawmuhum allazi yu'adun har su haɗu da ranar da ake musu alkawari cewa lallai za su haɗu ranar kiyama kenan wannan tsoratarwa ce Allah maɗaukakin sarki yake yi ga wa'innan kafirai cewa ka bar su a duniyan su ta shakiyancinsu zarhum ya akulu wa ya wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun ka kyale su su ci abinci su ci abin sha su ji daɗin rayuwarsu akwai ranar da Allah maɗaukin sarki zai cafke su yau mai yakhrujuna min al-ajdath ranar za su fito daga cikin kabarrukansu shine al-ajdath jam'i ne na al idan kuma aka ce al abin da ake nufi da shi shine alqabru kabari kenan za su fito daga cikin kabararruka sira'an suna ta sauri ka annahum kai ka ce ila nusubin izuwa waɗansu abubuwa na bautawa shine nusub yufidun suna kwarara ne izuwa abubuwan da suke bautawa sun ɗimoci waɗansu malamai sun fassara nusub da kamar abin da aka kafa wato idan muka ɗauke shi a kira'a ta biyu kenan nasbin kannahum ila nasbin kamar wani abu na alama da aka kafa suna ta gudu su je wurin wannan alama yau mai yakhrujuna min minal ajidasi sira'an ranar da za su fito daga cikin kabarurrukansu sira'an suna ta gudu suna ta gudu da sauri ka annahum kai ka ce ila nusubin zuwa wani abin bauta da suka kafa suna bautawa yufidun suke kwaranya ko kuma kamar yadda muka faɗa idan muka fassara shi da nasbin kamar an kafa wata alama suna ƙoƙarin zuwa wannan alama khashi'atan absaruhum khashi'atan absaruhum wato ganninsu ganinsu khashi'atan ya zama kaskantacce ya zama a sunkuye tarhaquhum dhilla tarhaquhum dhilla kaskanci ya mamaye fuskarsu shine tarhaquhum dhilla za ce musu zalika al ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin da kuka kasance ana muku alkawari lallai zai afku wanda kuke karyatawa saboda sun karyata kiyama sun karyata kiyama ba su yadda da ita ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce masu wannan shine yinin nan da kuka kasance kuna karyatawa gashi Allah ya tashe ku kuma zai muku hisabi kuma ga ku a gaban shi ba ta inda za ku iya guduwa ba ta inda za ku guje wa Allah subhanahu wa ta'ala khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin kiyama wanda suka kasance ana musu alkawarin shi suna karyatawa sun gafala da zukatansu sun rabu da wannan suna tunanin duk ƙarya ake musu yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa lahiyatan qulubuhum zukatansu tana cikin wasa da sun ɗauka duk wannan abubuwan da ake faɗa duk ba haka bane ba to sai gashi Allah maɗaukin sarki ya zo ya nuna musu wannan yini wanda shine yinin kiyama wanda za a sakawa wanda ya aikata alkhairi da alkhairi wanda kuma ya aikata sharri shi ma za a saka mai da wannan sharrin da ya aikata wahal jaza'ul ihsan illa ihsan yan uwa masu kallon wannan tasha tamu mai albarka da masu sauraron wannan shiri muna muku fatan alkhairi zuwa wannan ne a muka zo ƙarshen wannan shiri wato wanda shine shiri na goma sha biyu a cikin wannan wata mai albarka muna fatan allah maɗaukin sarki ya amfane mu da abin da muka faɗa Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan abin da muka yi daidai wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور